ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun saƙon littafin namu da zarar mun ɗau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cigaban littafinmu mai suna ɗaurin zato kashi na ashirin da biyar Juya wanda zan yi sai kawai na ga Lailatu tana leƙowa ta matsin ƙofarta tana kallon abin da ke faruwa tsakanina da yaya Alamu na yi kamar ban ga abin da take yi ba na wuce na je na shirya komai a falon shi na sake dawowa na shiga ɗakin nata na ce mata amarya ina kwana ta ce min lafiya amma ni dai suna na lailatu na yi kamar ban ji ta ba na ce mata ki zo falo mai gidan yana jiran mu na juya na fita na batta mun zauna muna karyawa dukkanmu muna kuma hira dukkanmu saboda ƙoƙarin da yayin ya yi wajen ganin ya tsoma kowa cikin maganar tashi da aka nutsu sai ya kalle ni ya ce min Rabi ga Lailatu nan na sani kishiyar ki ce to amma zan so ki mai da ita ‘yar uwa ki yarda cewa taki ce za ki yi mu'amala da ita bisa adalci ba don kowa ba sai don ni tunda kin san ni na kawo ta na kuma san za ki iya yi min adalci mai da duk wani abu nawa ya zama naki ko kuwa ba a kan son ranki ya zo ba saboda kin san Duk wani abin da ya shigo gidan nan arziƙinki ya zo ci, in kuma mallaka shi na to naki ne. Cikin nutsuwa ba tare da zuciyata ta raya min komai ba na ce mishi haka ne, sai kuma ya juya wajen Lailatu ya ce mata, Ke Lailatu ga Rabi nan matata ce, ko babu aure tsakanina da ita, kuma 'yar uwata ce, na kuma san duk yadda kishi ya kai da zafi cikin zuciyarta halinta da na sani da kuma irin tarbiyyar da aka yi mata za ta yi iya ƙoƙarinta wajen ganin ta yi miki adalci to ki ba ta haɗin kai ki ba ta girman da ya dace da ita don ina buƙatar ganin kun zauna lafiya kun samu fahimtar juna a tsakaninku wannan shine sha'awata da burina game da mata biyu ke rabi kin ji abin da na ce na ce mishi alhaji allah ya taya ka riƙo ya yi maza ya ce min amin lailatu bata ce komai ba har na fita zuwa can wajen karfe sha biyu da rabi bayan fitar yaya almu ina falo na ni da baba talatu ina kuma hango duk abin da tsakar gida ke ciki yayin da lailatu take falonta tana kallo sai ga umma karama da hajiya hairan sun shigo gidan da sauri na fito ina yi musu sannu da zuwa na kuma jagorance su don in kai su ɗakina duk da dai na san umma karama bata taɓa takowa ta zo gidan saboda ni ba to amma sanin da na yi cewar duk baƙon da ya zo gidanmu matuƙar ya fara ganin umma to ko ba wajen ta ya zo ba to wurinta za ta fara sauke shi ta ba shi ruwa da abinci kafin ta sa a kai shi wurin wanda ya zo to balle umma ƙarama duk yadda ta kai da ƙina dolen ta ni ta ce kan idanta aka haife ni ko babu wata alaƙa tsakanina da baba ta dalilin umma kawai ita uwata ce balle kuma in ta juya ta wurin baba ni jikarta ce har yanzu kuma surukarta matar ɗan mijinta amma bata shiga ɗakin nawa ba sai ta ce min na rako hairan ne ta zo daga ɗakin amarya bari mu fito tukunna cikin murmushi na ce mata to na shiga kicin na shirya abinci na bi su da shi zuwa ɗakin lailatu Na shiga na same ta tana cewa in ana zancen aure ai babu maganar zumunci a ciki dukkan ku ɗaya ne dukkan ku daidai kuke in ta ɗauro ma kwanan nan sai ki ƙwace shi tunda ke kam ai matar haihuwa ce. Kaɗan ya rage ban yi ɓari ba na yi maza na shanya bugun zuciyata na yi sallama suka amsa na shigo na kai musu abin da na shiryo musu na kuma gaishe su har na tsaya ina tambayar umma umma daga Lagos kuke ne ta ce a'a satin nan ne dai zan tafi na ce ai na tashi na tafi nawa wurin da suka gama abin da za su yi kuwa daga tsakar gida ta yi min sallama wataƙila ma da ban ga fitowarsu ba da tafiyarsu kawai suka yi ba tare da sun yi min sallamar ba baba talatu ta kalle ni ta ce tabbijan wannan mata da rashin mutunci take in ban da hajiya ta samu da ba a san irin tsiyar da ta yi wa mutane ba na yi dariya kawai na tashi na nufi kicin don shirya abincin rana Ina shiga kicin ɗin sai ga yaya Almu ya dawo. Cikin kicin ɗin ya biyo ni na kalle shi cikin murmushi na yi mishi sannu da zuwa. Ya kalle ni cikin wani irin murmushi mai gamsarwa ya ce min ran uwar gida ya daɗe. Na ɗago ido na kalle shi kamar in yi mishi wata magana in gaya mishi ba na son suna." Sai kuma na fasa na sunkuyar da kaina kawai da nufin in kama aikina sai na ji ya matso kusa da ni sosai yana faɗin ke uwar gida ce Rabi duk da matsalar da muke da ita kuma zuciyata tana raya min cewa ke ce uwar iyalina musamman ma da yake a 'yan kwanakin nan ina mafarkin kin haifan min 'ya mace na yi murmushi saboda jin daɗin kalaman nashi na jawo kayayyakin da na haɗa zan soma aiki na sai ya ce min me za ki shirya mana ne kuma na ce mishi stop cikin tu in baka manta ba ka taɓa cin wan ɗin ya ce eh ban manta ba rabi duk da dai na ci shi ne tun ina saurayi to gaya mun me da me kika tanada na ce mishi ga sunan a gaban mu kana kallo sai dai hakan ba zai hana in gaya maka sunayensu ba kaza ne da bota shinkafa kayan lambu nama kori sai kuma magi jiya wanda na yi na hango lailatu tana leƙo mu ta matsin ƙofarta ya sa na cewa yaya almu je ka wurin amarya yaya in na gama zan zo in same ku bai yi musu ba ya juya ya tafi na kama aikin abincin ƙasan zuciyata a ƙuntace saboda ba watsakewa na yi daga zafin kishin da ke ci na ba shi kuma na gane ita lailatu bata shigo gidan da niyyar yadda da ta yin zaman lafiyar da ni da yaya almu muke gabatar mata ba idanta da hankalinta gaba ɗaya akan ta da mijina take duk da cewar shekaran jiya ne kawai ta shigo gidan Wannan in ta yi kwanaki yaya za a kwashe da ita? Wannan ita ce tambayar da ta zo min zuciyata. Gani kawai nayi na gama girkin amma ban san yadda aka yi na haɗa komai ba saboda tsananin tunani da na samu kaina a ciki har na kammala na shirya komai kan tire na ɗauko na nufo falon yaya almu. Ban san da wani a ciki ba don haka ban wani tsaya yin doguwar sallama ba na tura kaina cikin falon jikin shi na same ta tana yi mishi wasu abubuwan da na yi maza na kawar da kaina daga gare su na je na ajiye musu abincin duk da ba yunwa nake ji ba na zauna muka ci tare don kar in ba su damar da za su gane na samu wata damuwa sai da aka gama na tashi na tafi wurina da daddare ma na sake shirya tuwon saman bita miyar kuka da kuma farfesun bindin saniya ina idan da sallar isha'i na yi wanka na hau gado na kwanta da nufin in yi wadataccen baccin da zan ji daɗi in samu nutsuwa a jikina. Sai dai kuma kash hakan bai yiwu ba ina rufe idona da nufin yin bacci. Sai in ga Lailatu a jikin shi tana murmusan shi irin dai yadda na same ta tana yi mishi sai kuma in ji zuciyata tana raya min cewar yanzu haka abin da yake faruwa a su kenan. Na yi kuka ranar har na gaji saboda ganin abin da ban taɓa ba Karo na farko kenan da na ga wata mace tana taɓa Yaya Almu a tsawon rayuwata tare da shi. Na yi matuƙar ƙoƙarina da shanye komai na haɗiye duk wani abin da ya dame ni. Na yi wa Yaya Almu da amaryarshi duk wani abin da ya dace in yi musu na kyautatawa a tsawon kwanaki bakwai ɗin da ya yi a ɗakin nata duk da kasancewar kwanakin masu tsanani ne ƙwarai a gare ni. A haka ran nan ya dawo ɗakina, na ya zo ya same ni, sai dai duk ƙoƙarin da na yi na in nuna mishi bani da wata matsala na kasa sakin jikina da shi sosai. Ya zuba min ido yana kallo na saboda ya gane abin da nake nufi a hankali cikin nutsuwa da murya kuma irin ta rarrashi ya ce min auren da na yi fa bai canza komai ba tsakanina da ke. Sai ma ƙarawa da ya yi saboda a yanzu babu abin da nake tausayi kamar ki. Ina ji ya ambaci tausayi sai na ji zuciyata tana raya min cewar saboda ya cuce ni ne. Nan take na kama yi mishi kuka, na yi kuka irin wanda ban taɓa yi ba. Na yi kukan da tun yana rarrashi na cikin tausayi har ya gaji ya ture ni ya fita daga ɗakin. Ba zan iya wannan zaman ba, ba zan iya ba, abin da zuciyata take gaya min kenan. na miƙa hannu na kira umma da nufi in gaya mata cewa ta yafe min ta yi haƙuri ta banni in yi abin da na ga zai yi min sai na ji muryar yaya junaidu yana cewa hello a da wuya yi magana mana menene ashe lambobin shi na danna ban sani ba mai maza na kashe wayar na mai da ita na ajiye sai dai kuma ruri ta yi shine ya sake bugowa cikin nutsuwa na ce mishi ka yi haƙuri umma na yi nufin kira ya ce da wannan tsohon daren za ki katse mata baccinta na ce na fasa ya ce min to sai da safe na ce to mu kwana lafiya na mai da ita na ajiye sai dai kuma gari yana wayewa da yaya jini da muka karya a gidan da sunan wai ya ganin amarya ya yi wa yaya almu fatan alheri ya kuma yi wa amarya kyauta sannan ya nemi izinin yaya almu ya biyo ni har cikin falo na nasiha mai yawa ya yi min ya kuma nuna min muhimmancin in yi ƙoƙari na ɓoye wa Umma damuwata saboda ita ɗin ta riga ta fara girma. Na ce mishi to ya sake kallo na cikin nutsuwa ya ce min in kina da damuwa ki rinƙa gaya min zan taimake ki da shawarwarin da za su taimake ki na sake ce mishi to ya sake kallo na ya sake tambaya ta yanzu menene damuwarki na ce mishi ina so in yi nesa da yaya almu ina so in daina ganin shi a kusa da ni ya sake zuba min ido cikin nutsuwa ya ce min amma kin san mijinki ne wannan auren da ya yi kuma ba laifi ya yi ba halal ɗin shi ne na ce eh ya ce to kar ki yawaita tsananta al'amarin a wajenki ki ɗauki komai da sauƙi zan kuma shirya miki tafiya umara don ki je ki yi ziyara a madina na ce mishi to sati guda bayan nan komai ya kammala na shirye-shiryen tafiyata Saura tashi kawai, amma sai ya yi Almu ya ƙeƙashe ƙasa ya ce babu inda za ni, saboda ba a nemi izinin shi ta hanyar da ta dace ba. Hanyar da aka bi wajen shaida mishi ya fi mishi kama da sanarwa maimakon neman izini. Ina zaune a ɗakina cikin baƙin ciki da takaicin abin da ya yi na neman ya ƙuntata min. Tun da sau nawa ya yi Junaidu yana shirya min irin wannan tafiyar bai taɓa cewa bai yadda ba, sai a wannan lokacin. Wannan neman ƙuntatawa ne kawai abin da zuciyata ta raya min kenan ya shigo ɗakina ya same ni, don ranar ma girkina ne na ɗago ido na kalle shi cikin nutsuwa na ce mishi, me kake nufi da hana na tafiyar da ka yi? Ya ce abin da nake nufi kenan. Ki gane zan iya na ƙurƙusa ki in saki bakinki matuƙar baki janye daga matakan da kike ɗauka ba. Na zuba mishi ido ina kallon shi sai ya ce min kalle ni da kyau Rabi don ki ƙara gane ko ni wane iri ne. Na iya yin rarrashi, in yi alheri in kuma saka mai kyau da mai kyau, kamar yadda zan iya ƙuntatawa in saka mummuna da mummuna in halin hakan ya kama. Ina yi miki wannan bayanin ne don na fahimtar da ke, ki gane cewar babu abin da zai fi zaman lafiya da baiwa juna haƙƙi daɗi a tsakanina da ke. Na rasa abin da zan ce mishi sai kawai na kama yi mishi kuka ina tambayar shi me na yi maka ka tsane ni. Kake neman sai ka gana min azaba me na yi maka da za ka tsare ni a cikin gidanka ka hana ni zuwa inda zan ji sanyi. Bayan ba so na kai na gama kuka na na miƙe na wuce shi zan shiga cikin ɗaki na, in kwanta ya yi maza ya miƙa hannu ya kamo ni na faɗa jikin shi. zo ki gaya min abin da na yi miki wanda ya sa kika ce ba na son ki ina ƙuntata miki in ina son ki me kike so in yi miki bayan wulaƙancin da kike yi min yaushe rabanki da ki gyara min shimfiɗa ran nan dai dole na yadda muka shirya da yayi almu saboda yayi rantsuwar ba zai yadda da danne mishi hakkin shi da nake yi ba ganin mun shirya yasa na roƙe shi ya bar ni in je in yi umara ya ce ba yanzu ba zai shirya min hakan a lokacin da ya ga ya dace amma yanzu ga lailatu baƙuwa bai kamata in fita daga gidana in bar mata shi ba da irin waɗannan kalaman nashi ya kwantar min da hankali lailatu ba ta yi kama da amarya budurwa mai gane al'amuran gida a hankali ba komai ake yi idan ta yana kai duk da haka dai ina iyakacin ƙoƙarina wajen ganin na kawar da idona a kai don in samu in cika umarnin da umma ta bani Na mata girki tsawon watanni biyu wai ta ci amarci. Ran nan da safe na je zan shiga ɗakin Yaya Almu. Sai na ji ta a ciki tana ce mishi ni fa na gaji da karɓe min kuɗin cefane na da ake yi da sunan wai ana taya ni girki. Daga yau a rinƙa bani na a hannuna ina yin lissafin cefanen. In an kawo sai ta girka, in har abin girkin take son yi maka da gaske ba iya yi ba. Ba na son kina faɗin irin wannan kalmomin a kan Rabi, Lailatu. Dan da na gaya miki ba na son maganar kuɗin cefane kuwa ban saba bayarwa ba mafi yawancin lokaci ma ni ba na sanin lokacin da ake kawo abubuwan da ake amfani da su a gidan nan. Na koma da baya na koma wurina na ba su wuri su gama maganganun su sai da ya gama abin da zai yi ya fito ya zo wurina zai yi min sallama ya miƙo min kuɗi ya ce ku raba ke da Lailatu wannan kuma ki baiwa Baba Talatu. na sa hannu biyu na karɓa na yi mishi godiya na je na baiwa baba talatu dubu goma da ya bata ta yi ta godiya tana sa mishi albarka ita kuma lailatu na je na ce mata amarya gashi in ji mai gida dubu hamsin ne amma ko a jikinta na fito a abina na dawo na same shi na ce mishi dukkansu sun yi godiya muka gama maganar da za mu yi da zai fita sai na ce mishi zan baiwa wa amarya girkinta yau tunda Ka ga ta yi wajen kwana arba'in a gidan nan. Gara mu ci irin nata girkin kuma mu ji irin ɗanɗanon shi. Bai yi wata magana ba alamar bai san in haka, ni kuwa yana fita sai na ƙwala mata kira. Amarya ta fito ta zo ta ce min gani sai dai ni fa suna na ba amarya ba ne. Ta yi maganar tana tune da baki na ce ni kuma sunan da na yi niyyar kiranki da shi kenan. Amarya ki shiga kicin yau ki wa mijinki abinci ya ci. Na wuce na je ɗakina na yi wanka na tsala kwalliya na fito na zauna a inuwa a tsakar gida ina kallon mu'amalarta da kicin ɗin nata na kalli Babu Talatu da ke gefena na ce mata ina jin anjima zan buƙaci ko za ki iya dama min ta ce yanzu kuwa uwar ɗakina ai ba sai anjima ba da daddaren ranar ina ɗakina na ji muryar yaya almu yana kwa na yi maza na amsa na tafi Kwanukan abinci na samu a gaban shi, ita kuma tana zaune a gefen shi. Ta sha kwalliya ga baki ya sha jan baki, ita da kwanukan abincin nata sai sheƙi suke yi. Ina ce mishi gani ya fara faɗa, Me ya sunan wannan abincin da kika kwaɓa yau? Ban ce mishi komai ba, sai ta yi maza ta ce mishi, ai ni na yi, bai yi daɗi ba ne? To bari in sake shirya maka wani, ta yi maza ta suri kwanukan ta fita da su ta koma kicin. Ni ma na juya zan koma ɗakina sai maza ya kira ni. Me yasa kika bata girki ba da izini na ba? Na ce saboda na gaji na wuce na fita na koma ɗakina ban tsaya a falo ba. Da me kika gaji da abincin da za ki girka min in ci? Me yasa kike nema ki koyi rashin kirki? Da can shekara nawa kika yi kina yi min girkin ke kaɗai? Ya yi ta maganganun shi sai da na ga bai gane zuru na yi mishi ba sai na ce mishi Ai na yi ƙoƙari, in ma kai baka gani ba, ni na gani kwana arba'in ina yi muku girki sanda aka kawo maka ni. A na. ai ba su kai nata ba. Ni sha tara ce a lokacin, ita kuwa an kawo maka ita da shekaru ashirin da uku. Ni a wancan lokacin wa ya rinƙa yi min girki tunda ta iya gyara maka shimfiɗa ai sai ta iya baka abincin da zaka ka rinƙa ci. Zuba min ido ya yi cikin takaici sannan ya yi wani mummunan tsaki ya fita. Tun daga wannan lokacin, kullum ran girkin Lailatu ta rinƙa ɗibe-ɗibe kenan. A kicin babu abin da za ta girka ya gamsar da shi. Ita kuma faɗin rai ya hana ta ta rinƙa neman taimako na kamar yadda na ji mijin nata yana ba ta shawara. Ki rinƙa yi wa Rabi dabara kina tambayar ta wasu abubuwa za ta koya miki ita ba mai ƙyashi bata bi shawarar tashi ba nima kuma ban yi karambani na tsoma kaina cikin lamarin ba. Duk abin da ta girka dai ina ƙoƙarin ci don kar a ce ba a ci. Matsalar tsakaninta da shi ne don bai yadda ya ci abin da bai kwanta mishi ba. Na mai da ranar girki na lokacin shirya wa Yaya Almu nau'o'in abinci iri-iri kuma kala-kala in kuma tsala mishi kwalliya ta burgewa. Ga shi kuma dama ba wasu shekaru masu yawa na baiwa Lailatu ba. Ni ina tsakanin ashirin da hudu ne zuwa da biyar. yayin da ita kuma take da ashirin da uku. Tazarar tamu ba mai yawa ba ne. In ta ɗauro ma sai a yi ta ganin girmanta don ni jikina ba mai buɗewa ba ne. Ita kuwa daga zuwanta har ta fara haɓakewa. In ina tare da yaya almu mancewa da komai yake yi. Ya tasa ni a gaba al'amuran da zai iya abin da ya yi matuƙar damun lailatu don na sha jinta tana yi mishi ƙunƙuni A duk lokacin da ta zo tana yi mishi magana, ta gan shi yana gyangyaɗi a kishingiɗe, sai ka ji tana cewa, "Eh ni kam ai in ina tare da kai ba ka da wani aiki sai na ramakon bacci, tunda in kana can kwana kake yi idan ka biyu." Ko shi bai ce mata komai ba, to balle ni kuma da dama maganar bata shafe ni ba. Tun daga wannan lokacin sai wani irin rashin na kullum in ni ce da girki sai cikin dare kamar zuwa goma da rabi. Ya gama kallon labaran ƙasa zai yi wanka ya yi shirin kwanciya sai ka ji ta wani irin ihu mai tsanani daga cikin ɗakinta. In an je ganin abin da ya faru sai a same ta a mimmiƙe babu numfashi. Yaya Almu ya yi ta faman fifita ta yana tofa mata addu'o'i iri-iri. sai kuma ta kama buge-buge tana firje-firje tana wani irin gurnani lailatu lailatu yana kiran sunanta sai ka ji an ce kai kun shiga hankalinka ba lailatu ba ce wannan da sauri ya ce to waye sai a faɗi wani suna na daban na ce to ko za mu kai ta asibiti ne sai kawai aka daka min tsawa da wata irin murya mai ban tsoro matsacen munafuka ke munafuka ce ba ma son ganin ki a kusa da mu da sauri ya yi almu ya sake cewa ke lailatu menene haka aka ce kai kul kar ka sake kiran wannan sunan an gaya maka wannan ba lailatu ba ce zubai dace mun zo ne mu taya ta murna aure da kuma baƙin cikin shanye mata miji da aka yi ta auri sammatacce an maka samu. an sihirce ka ba ka da katabus sai abin da aka shirya maka ba ka gani saboda an rufe maka tsawon lokaci ana amfani da bakin lailatu wajen aibata na da duk wani tsohon abin da aka yi a da sai da aka faɗe shi na gaskiya da na sharri duka wai mutanen ne masu maganar ba ita ba ce ina kallonta ina kuma kallon yaya almu da ke ta fama tofa mata addu'o'i haka muka kwana sai kusan asuba ta dawo hankalinta bayan ta yi atishawa mai ƙarfi guda biyu tana buɗe ido ta gan mu sai kuma ta fashe da kuka Yaya Almu ya yi rarrashi, ni ma na yi mata sannu na ce mishi bari je in ɗan miƙe tunda ta dawo cikin nutsuwarta. Ya ce min to Rabi sannu kin ji? Bari in ɗan ƙara zama kaɗan don ba zai yiwu mu tafi mu bar ta ita kaɗai ba. dan kar wani abu ya sake faruwa na ce mushi, to na tafi na bar su. Tun daga wannan lokacin wannan ciwo na Lailatu ya zama mishi ka'ida kullum ranar girki na sai ya tashi. ya yi dalilin da ya raba ni da mijina sai ya koma ɗakinta sai a kwana lafiya ban taɓa cewa yaya almu komai ba tunda na san shi kam da zuciya ɗaya yake yin komai lailatin ce dai ran nan ta zo za ta wuce ni ina zaune a tsakar gida yayin da baba talatu ke tsefe min kaina sai na ce mata zo nan amarya ta matso ta zauna kan kujerar da ke kallon tawa na kalle ta na yi murmushi na ce mata amarya kenan ba zan daina ce miki amarya ba saboda iyayenki ba su gaya min sunanki ba da sunan da suka kawo ki na kenan cewa suka yi ga amarya sun kawo sai dai ta zo ne za ta zauna ba ta leƙo za ta koma ba ko ba haka suka faɗa ba zuba min ido ta yi tana kallo na don ba ta taɓa jin na yi mata irin wannan maganar ba na ce mata to ke ma kenan balle ni don haka na kira ki ne In ba ki shawara ki gaya wa mutanen ki da ke zuwa cewar in sun zo su rinka tsayawa kan abin da ya kawo su kawai, su daina zagin min uwa suna aibata ta. In ba ki sani ba kuma in gaya miki ni da kike kallo na babu abin da ban iya ba. Duk abin da na so yi kuma ina kwatantawa don a shekaru na ƙuruciya. Yaya Almu ya kai ni makarantar kwana don haka su ma irin wannan da kike yi ina ganin kamar zan iya yin wanda ya fi shi. Tun da aiki an ce je ka dawo kika yi ko jikinta ya matuƙar yin sanyi da maganganun da na yi mata har na tashi na je na kama aiki aikina bata motsa ba ran nan kuma sai muka kwana lafiya ni da mijina mutanen lailatu ba su zo sun shiga tsakanin mu ba sai girki biyu bayan nan sai kuma aka sake don haka ni ma ranar girkinta sai na yi mata irin nawa tsuman da na yi iya wanda ya bambanta kwarai da wanda take yi yaya almu ya kwana yana dibi-dibi a kaina da ita cikin matsanancin tashin hankali har yana kwalla yana gaya wa baba talatu cewa tun da yake bai taɓa sani na da wata matsala ba sai yau wajen karfe hudun asuba na farfado na tashi na zauna cikin natsuwa ina magana da kyar da kyar na ce mishi ka je ka dan huta yaya ya ce to rabi gobe sai mu je asibiti na ce mishi to ya tashi ya nufi ɗakin lailatu don ya ɗan huta kafin ya nufi masallaci kamar yadda yake yi a wurina in ta kwana da irin wannan ciwon sai kawai ya samu ta garkama ƙofa buɗe min mana lailatu yaya za ki rufe min ƙofa tana daga ciki ta ce mishi ka koma can ka ƙarasa kwana tunda ka je can ka kwana ya ce a'a haba lailatu larurar rashin lafiya kuma waye fiki ciwo a gidan nan ta ce ai nata ciwon na ƙarya ne ƙarya take yi lafiyar ta ƙalau ciwon ƙarya ne ya yi juyin duniya da buɗe mishi ƙofa ta ƙi har ya gaji ya tafi nashi ɗakin ya kwanta gari na wayewa lailatu ta yi yaji ta tafi gidansu da yamma aka dawo da ita na shiga na gaida iyayen nata da suka rako ta na fito na je na gaya wa yaya almu zuwansu shi ma ya je ya gaishe su ina jin shi yana yi musu bayanin abin da ya faru yana kuma gaya musu ita lailatin ta fi kowa yawan larura suka ce e, eh, a ita dama haka take wani lokacin sukan tashi mata sai dai da ta yi aure yanzu ne suka fi tashi saboda tana yawan samun ɓacin rai an gama maganganun sun tafi dare ya yi yaya almu ya nufi ɗakin amarya ashe wai zance bai ƙare ba a fusace na ji shi yana cewa ke lailatu kama bakinki ban saba irin wannan rashin mutuncin ba ni mijinki ne ba a yi miki tarbiyyar girmama miji ba ne Ban san me take faɗa ba sai ya shiga cewa ya ishe ki haka. Lallai ne ki san ya ishe ki, Umma ba uwar Rabi ba ce, tawa ce. Kama bakin ki yi shiru, wataƙila ba ta ji wannan kashedin da ya mata bane Cikin fusata mai tsanani don konan take na ji ya rufe ta da duka mai tsanani. Yana dukanta kuma tana zagin shi, tana haɗawa da Umma, tana kwashe musu albarka. Abin da ya ƙara tsananta al'amarin. da gudu baba talatu ta je tana dukan kofar ɗakin da ke rufe cikin kuka tana roƙon shi ya buɗe bai fasa abin da yake yi ba sai da ta ce mishi za ta kira umma a waya ta gaya mata sannan ya buɗe ya fito ya nufi wurin shi lalatu tana ta faman gurnanin kuka tana faɗin an zage ta ɗin an gaya mata magana munafuka tsohuwa kawai menene nata ban sani ba ta yi muku asiri a gishirin miyar gidanku ta shammace ku sai ta rinka nuna wai ita mai kirki ce saboda ta iya munafurci mugu bata ƙarasa ba ya sake faɗawa cikin ɗakin ba zato don haka ta yi ƙus takardan saki ya danƙa mata jeki gida na haƙura da auren ba na yi tunda dai shi ne ya baki damar da kike zagin iyayena to na bar shi duk da abin da ke tsakanina da Lailatu na kishi da ƙin zuwanta gidan da na yi, ga kuma samun uwa a gaba da ta yi da wulaƙanci. Ban ji daɗin sakin da yaya Almu ya yi mata ba, jikina yana rawa na je na same shi don in ba shi haƙuri. Ya ce, kar in yi mishi magana, na dawo ɗakina cikin rashin jin daɗi. Ban taɓa sanin haka sakin aure yake ba. Yaya Almu ya sake leƙawa ɗakin Lailatu, fito a kai ki gidanku, ga mota can. na yi waya na gaya wa umma abin da ya faru da yamma kuwa sai ga umma ta iso kai tsaye falon yaya almu ta shigo na same ta a can faɗa sosai take mishi ina amfanin wannan abin da kai don ta zagi iyayenka sai me aure ai ya wuce haka sai ka shirya ka je don ni daga gidan nasu nake yanzu sun ce ba za ta dawo ba sai ka je kai da kanka yaya almu yi maza ya ce a'a umma tunda dai kika je ba su girmama ki ba sun dawo da ita ba to babu abin da zai kai ni su bar ta yi ta zama ta ce mishi kar ka yi haka yayi maza ya ce mata a'a wannan ai wulaƙanci ne zuwa na har ya fi naki muhimmanci ba za ni ba akan dole yaya almu ya amsa wa umma zashi da kuma tilasta shi tafiya tun tana nan da daddaren ranar lailatu ta dawo sai dai dawo wanda ta yi da wani dabaran ta sake zuwa wuni take yi tana habaici ina kallonta don ni ban saba irin wannan abun ba. Ban ga kuma kamar zan shiga cikin shi ba. Ilai rannan ta sake yi min irin wannan abin ranar girki na. Ban yadda na bi ta bashi ba, tana karɓar girki. Ni ma na mata abin da ya matuƙar ƙona mata rai. Gari na wayewa kuma na je na tsala kwalliya ina kaiwa da kawowa na da hantsi wajen ƙarfe goma. Sai ga su Umma sun zo ita da Umma amarya. saboda wayar da yi almu ya yi musu cikin dare ya shaida musu cewar ba ni da lafiya wata irin larura ce ta same ni ina zaune gaban umma amarya da ta shigo ɗakina bayan fitowarsu daga ɗakin lailatu yayin da ita umma ta shiga wurin yaya almu umma amarya ta kalle ni cikin nutsuwa ta ce min me ya same ki a da wuya mijinki ya ce larura ta same ki kwanan nan sau biyu abin yana tashi me ya same ki Na ɗaga ido na kalle ta, ba zan iya yi mata ƙarya ba, na ce mata lafiya ta ƙalau umma. Na so ma bata labari hawaye suna guduwa a na saboda ni kaina ba a kan son raina nake yin abin da nake yi ba. Ku danna mana subscribe, ku danna like, ku danna kararwa domin samun saƙon littafin namu da zaran mun ɗaura.